inda muke gabatar da karatu mu a cikin littafin muwaffa imam malikin rahimahullah ta'ala idan muna bi da karatu muna cikin kitab na go na 20 kitabul hajji a kitabul hajji insha Allah yau za mu tashi kan babi na 67 babu salatil muqimi bi makkata wa minan bismillahir rahmanir rahim قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب صلاة المقيم بمكة ومنى حدثنا حدثني يحيى عن مالك أنه قال من قدم مكة بهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال wannan babi bai da mushkila sosai sosai gare mu da yake nan duk mafi yawa an san ka'ida ko ko mazhabin imam malik game da kasaru na cewa in ka zo garin da za ka sauka idan dai kana kwana hudu ko sallah ishirin a garin to za ka ka sallah ina jin mun san da wannan karatun to kan haka ne malam ya tafi kan haka ya ce babu salatul muqimi babu sallan mazaunin gida ko ko mazauni wanda zai zauna bai makkata a makka sai misali ka tafi aka tai da kai aikin haji da wuri-wuri aka zo jidda sawa'un daga jidda aka wuce makka ko ko an biya madina aka gama yan kwanakin da aka aka wuce makka amma da abinda muke so mu ce ka je makka da wuri kamu a ce za a fita ko kamu a ce yau mu tarwaran takwas ga wata kila za ka samu kwana ishirin kwana goma kwana a bakwai ko takwas ko kila ma ka samu wata ɗaya in kila kana cikin na farko farko ga zuwa kamin da aka karatun in ka shiga makka kamun ka fita mina dama da an ka fita mina can mina an san can za a yi kasaru wannan kowa ne don mahajjaci wannan babu gardama babu sabani da jan mina za a yi kasaru a zahar la'asar maghriba isha isubahin a wuce arfa can ma a zahar la'asar za a yi kasaru a wuce muzdalifa cikin dare can ma za a yi kasaru sallar isha duk dai an san da wannan kwanukan mina da za a yi sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata don an san kasar za a yi amma karatu inda yake idan ka sauka makka kan da a fita zuwa aikin haji wayannan kwanukan da za ka yi in sun fi kwana hudu a ƙa'idar mazhabin ma malik ana cika sallah to shine yake magana nan sai ce ga hujja yahya an malik shi imam malik shi ka كفتوت annahu qala shi yace man qadima makkata ba sana ba hadisi na ba daga sahabi ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam imam malik fatawa man qadima makkata wanda ya shiga makka ma'ana ya zo makka ya shigo makka kadima kenan lihilali hilali lil hijjati farkon dil hijja dil hijja na kamawa hilal mun san jinjirin wata ga bayyana jinjirin watan dil hijja fa ahalla bil hajji to da ya shigo ya ihlali na aikin haji ma'ana ya dauko kila can ifradi ya dauko ko ko ku ya dauko kirani amma dai mu amuradi dai ya shigo cikin garin makka tun ba a tashi hitamina ba yace fa innahu yutimmu salata shi kan cika sallah da yi don karatun da ya gabata an ce cikin aikin haji aka yi ko ehin to yace amma idan ka shigo makka ko da aikin haji ka shigo niyya aikin haji ko ko niyya aikin haji da umra haɗe kirani kenan in dai kana garin makka to ya cika sallah har yaushe hatta ya kharuja min makkata har ya fita har lokacin fita ta daga makka yayi liminan zuwa mina to wannan da ya fita zuwa makka zuwa mina wannan kan fa ya kasura sai fara kasaru an fahimci karatu kan ka'ida ma malik cewa akwai adadin da aka yi na gari sannan in kana yin shi shine ba a ƙasar gashi nan zai faɗi ya ce wa zalika dalili kuwa an annahu qad ajma'a ala muƙami ya kudurta kalima jima'a nan kudurtawa niyya lasu ya ma liman lam yujmi' usko liman lam yujmi' qabla alfajari sai a ce jima'a yi yujmi'u na'am fa ajmi'u amrakum ajma'a yanka ce jama'a ya tara shekaran jami'i mai kama da shi jama'a ka tattara abu daga jama'a na sannan a ce jama'a yu jami'u ya yi juma'a sallar juma'a to amma a jima'a an yi ijima'i ko a jima'a ya kudurta cikin zuciya to wanga na kudurtawa na wa zalika dalili kuwa annahu a ajma'a ya kudurta ala muqamin zai zauna a kasara min arba'i layalin fiye da dare hudu tunda ya kudurta haka nan to shi kenan zai cika sallah abin da ka so mu ce mu gane cewa wannan ka dama mun san mazhabin Imam Malik yana da cewa idan zaka wuce kwana hudu ko ko zaka yi kwana hudu a gari ka za dan gari ko sai ka cika sallar eh to in dai ka dauki wannan mazhabi da ka shiga garin Makka to zaka kama cika sallah mun san wannan mawdu'i na salatul qasr yana da bayanai da yawa wasu an yi wasu wasu kuma za a ce musu insha Allah wannan ba mushkila ta ba babu takbiri ayyamit tashriq babu takbiri ayyamit tashriq حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغداء من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يصل التكبير ويبلغ البيت نعم حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر رضي الله عنه قد, يخ قد خرج يرمي قال مالك قال مالك الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك تكبير الإمام والناس, والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير باب تكبير أيام التشريق babin da ka bayanin kabbarorin da ake yi a kwanukan ɗaya ko sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan zulhijja waɗannan kabbarori mai aikin haji yana yin mazaunin gida na yansu illa dai game da mafi yawa inda suka zo sun fi yawa ga mai aikin haji shi yasa mala ya kawo cikin magana aikin haji amma ko mai gida in Allah ya hore masa yana iya yi in ya samu sukunin wannan amma dai mai aikin haji shine ake magana musamman da hadisai koko da wasu asar daga sahabbai suka nuna hakanan kabbaronin da ake yi idan daga daga sallah za mu bayani yaushe aka farawa daga ras sallah ko washi garin sallah ko washi gari ko washi garin washi gari wannan kabbarori ana yin su ga ma'aikin hajji haji yana yi ko baya yi mala yace haddathani yahya an malikin an yahya ibn sa'id al-ansari kenan annahu balaghahu hadisi ya kai gare shi yahya ibn sa'id al-ansari bai hadu da umar ibn khattab ba balagan hadisi ya yazo anan zuwa ga shi yahya ibn sa'id amma hadisi yana da asali za mu cin mai a gaba anna umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab kharaja al-ghada min yawmin nahari ya hita washi garin sallah al-ghada goben washi garin gobe amma na washi garin sallah safiyat washi garin sallah ehe yanka ce yau sallah to washi gari kenan 11 ga wata ko to ya fi 11 ga wata hinar tafa an-naharu lokacin da ran ta dago shay'an kaɗan lokacin ta fito fa kabbara wa fa kabbara fa kabbara fa kabbara fa kabbara nasu bi takabirihi Umar bin Khattab ya kabbara mutane suka ji haka su ko sun ka rinka amsawa suka kama nasu kabbaruri saboda sun ji Umar yana yi kaga ya tuna musu kenan tuna musu na yi to aka yi kabbarori nan nan thumma kharaja as-saniyata min yawmihi sannan ya fita ta biyu ta biyu amma ga yinin da ya fara an gane ai ta biyu hita ta biyu ga yanayin da ya fara don ji ya fara to kaga yau ya ta hita ta biyu shi ma zalik min mihi zalika da wannan yinin shi ma yaushe ba adar na nahari bayan rana ta dago shi ma fa kabbara fa kabbara nasu bi, bi takabirihi yayi kabbarori mutane suka je yana kabbarori su ma sun ka kama kabbarori thumma kharaja salifata ran yini na uku sha uku ga wata ke ne sake fitowa hina zagati shamsu lokacin da rana ta gota mu tsakiya zawal kenan fa kabbara fa kabbara nasu bi takbire mutane suka yi kabbara shi Umar yayi kabbara mutane sun kai kabbara da kabbara tai saboda tsananin daukan mutane suna kabbara duk mene ta dauki gunza ana kabbara yace hatta yasila takbiru wa yablugha albayta sai da kabbarorin da suka yakkai in kana ka'aba kana ji kana ka'aba fa in kana mina ana jan kabbarori kuma tahiyar tana da yawa ina jan ta ta ma kilomita kila goma ko ma tahi kila da suka sani suka je sun sun san haka ta kila ta dara a kaga lokacin kila saboda babu irin motoci da injimin muka da mi da mi ko an yi lokacin da can shekara 20 da sun ka wuce ko 30 muna dai kanana sadda kana jin kiran sallar masallacin shehu da nan mabera nan mabera an ka tasa kira na juma'a kana jin sauti an ka koma kaɗan kaɗan gari ya fara yawa motoci sun ka fara yawa injin muka sun ka fara kuka ka ji baka jin ko ina amma ko nan an yi lokacin da ba daɗewa ba ana jin kiran sallar masallacin nan na uku an yi lokacin da ana ji lahiya lau to ina jin yanzu in ba an ba sai can ka kaji kila kuma in koko sai sallar asuba ko ma ka ji to yanayi na amma lokacin nan in suna kabbara daga mina to har ka'aba kila kana ji wanda a ka'aba to jin haka da aka yi an ɗauka lokacin umar shi awa umar shi amirul muminina fa an anna umar qad kharaja min mina kar kharaja yarmi to sai da haka jin kabbarori sai a ce ga umar can ya fito zuwa jifa eh ya fito zuwa jiwa lokacin da ya fito zuwa jiwa ya kabbarorin a rike min kabbaron da aka yi waɗan kabbaro ya sheyi su ba a darci fa'i shamsi ko ba bayan sallah ba ko to a rike saboda maganin da za a yi yana yiwa yau shina aka kabbarorin nan bari mu cika mutum fa yi karatun takwana kala malikun al'amru indana al'amari a wadda muka saba nan garin Madina muka iske mafi yawan sahabbai na sahabbai sun ne sun ka gada daga sahabbai su ko tabi'ina tabi'u tabi'in sun ka gada gare su abin yan mai malaman Madina anna takbira fi ayyami tashriqi dubra salawati abinda muka saba dai kabbarorin nan ana yin su cikin ayyamu tashriqi ana yin su bayan salloli in kai sallar azhar ayi in an kai la'asar a yi an kai magariba a yi an kai ishe haka an kasa ba a fahimci wannan to haka an kasa ba shi na haka a kai mu saurara ya ce to awwalu zalika takbirul imami wan nasu ma'ahu yaushe za a fara sadda za a fara sadda shugaba zai fara shine imam wanda zai bada sallah da ya bada sallah ya ce assalamu alaikum sai fara nashi kabbarori ba yayi ku amsa ba a shi fara nashi da ya fara nashi wan nasu ma'ahu mutane su ma sai su fara tare da shi yaushe aka fara ala ta malan dubora salatin zuhuri bayan sallar zuhur wace zuhur ta wani rana ta wace rana min yaumin nahari zuhur din ranar sallah an gane to wannan shine fatwa imam malik amma mu saurara bari mu gama to yaushe za a gama akramaka Allah wa akhiru zalika takbirul imami karshen da aka gama da an gama an gama kabbarori sadda liman shi ma zai kabbarorin والناس معه متانة سنة تارش سنة يكبروني دبر صلاة الصبح باين صلى الصباح صلى الصباح توجه رانا من آخر أيام التشريكي yinin karshe na kwanukan tashariki yinin karshe wani a kwanukan tashariki sha ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata toran sha uku ga wata subahin ta ƙarshe subahin ta subahin ta nan na karshe to ita ce ƙarshen kwanakin kenan kwana hudu na sallah kwana hudu ko kwana uku sallah sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata ko ehen kwana uku kenan amma kila akwai dan wani abu a sallah ran sallah kwana biyar ko sallah sallah hudu za a yi ran sha ɗaya ga wata sallah biyar ran sha biyu ga wata sallah biyar ran sha uku a ai sallar subahin ta cika tarar sallar da ba a yi ba an fahimta ga malikiya amma mu saurara ga malik summa yaqta'u takbiru to da nan zai kace kabbara an gane wannan imamul bukhari a cikin sahih bukhari ya kulla babe kan wannan matsala na batun kabbarori din nan abin da ya kulla babe da shi cewa babu takbiru babu takbiri ayyamu minan kabbarori kwanukan mina wa idza gada ila arfa da kuma in ya buga sammako zuwa arfa ma'ana ana kabbarori ran takwas ga wata ran tara ga wata da sahi in ka hito mina zuwa arfa to amma mu yanzu abin da muka magana kabbarorin ayyamu tashriki to sai ka hadisai wanda ba su muka karatu ba tunda ba bukhari muka yi ba wata magana ta shi ah, ibnu hajarin mai fatuhul bari da ya kawo ita zan karanta bayan ya kawo hadisan duka da irin da asar mahi yawan su duk ba hadisai na marfu'an daga annabi ba dukkan su asaru na akwai asarin Umar bin Khattab wanda muka gama cikin muwadda sannan akwai asarin Anas ibn Malikin sannan akwai asarin Abanu ibn Usman ibn afana dan dan Usman ibn afana sannan akwai asarin Anas wanda muka ambata sannan akwai asarin Hafsa wani ta karɓo ga ummu atiya ummu atiya mai wa mata nan wanka yanka mu yanka rasu ummu atiya mutuno da ita to akwai su da yawa asarin su to da ya gaggama da sharhin su sai ibnu hajar yace wa qad ishtamalat hadhihi al-athar waɗannan duka asaru din in muka karance su za mu fahimci sun tattaru ala wujudi takabiri lalle akwai kabbara mun yadda lalle akwai kabbara fi tilkal ayyami a cikin waɗannan kwanuka kakka ce mata bidiya lalle akwai su waɗannan asaru da anka samu ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da wasu tabi'ina irin Abanu bin usman da dai sauransu to sun nuna mana cewa abuna sananne sunna ce tabbatatta a sahabbai sun santa sun gaje ta haka nan ga manzo sallallahu alaihi wasallam a fahimci haka yace aqima salawati wa ghairi zalika min al ahwali bayan sallah ko ko wani haka ko ba bayan sallah ba na irin wani yanayi in ka shiga wani yanayi hal in ka shiga wani hali ka tashi daga bacci misali ko ko ka fito wanka ko ko kai wata sadaka ko ko wani ka ji ya kabbara ya tuna ma da dai sauransu ko ko kuma baka samu yin haka baka rinka yi bayan sallah sadda baka mancewa duk an samu haka tunda yanzu ga hadisin Umar ya nuna mana ba bayan sallah ba hituwa ya kai sai ya tarsa kabbara duk gari ya dauka kowa ya sai ya kama kwai da shi ba a ce bayan sallah ba sannan kuma an samu wasu hadisai na nuna bayan sallah da sauransu sai ce mi sai ce sunna ne dai akwai ta ba bid'a ta ba ana waɗannan kabbarori bayan sallah da wasu halulluka sai ce kuma wa fihi ikhtilafun bainal ulama'i fi mawadi' amma akwai sabani ga malamai a ina da ina akai a ina da ina akai to a kirga min yace fa minhu man qassara takbir ala aqabi salawati daga cikin saɓani bari mu baka sabani da akwai ga kabbarorin nan akwai wanda yace sai bayan sallah ɗaya akai ya takaita ta yace ba a kabbarorin naka duka sai bayan sallah daya sannan ce wa minhum man khassa zalika bil maktubati akwai wanda yace ko ba an ka ce sai bayan sallah ko mun ce farilla ko nafila bayan sallah ɗaya an ka ce to yace akwai wanda yace dukkan sallah ko azhar ko la'asar ko magariba ko isha ko subahin ko qabla zuhri ko ba'da zuhri ko ba'da al-asr ko qiyamul layli ko shafa'i da wuturi ko kuma rak'at da fajr ko kuma sallar nafarilla ko kuma in ta gitta juma'a da Jumu'a bayan dai sallah yace amma wa minhum daga ciki wani kauli na biyu man khassa zalika bil maktubat to akwai wanda yace farilla dai akawa banda na filfili mun samu kaulin wannan ya duna nawafil banda na filfili wa minhu akwai wani cikin cikin malaman man khassahu bin rijali dunan nisa yace maza kai mata ba su yi maza kai mata ba su yace mata ɗaya da wannan wa bil jama'ati dunal mufrad akwai wanda yace a in jama'a in ka sallah cikin jami'a kai in kana kai kadai kai sallah dakin ka ba ka kaga shi ko ko ko ga sallata in kai ta kadai ko azhar kai ta kadai ba ka saboda ni saboda a shiya ɗauke ta izharu lishaira ne bayanin da wani abu na wanda yake ana iya ne daga cikin ka'idodi ne ya ɗaukai kenan collectively aka yi ne mun san akwai wasu ibadu da an ka faranta su ɗaiɗaiku akwai wasu ibadu da an ka faranta su sai ba a yin su da sharaɗin sai da jam'i ka kana azar kana la'asar kana magariba da isha'i ko amma kana juma'a kai kadai kana idi kai kadai to kaga irin an ba kana istisqai roƙo ruwa kai kadai kaga da irin waɗannan bayi kana kusufi shamsi kila ko kusufi shamsi ta an an samu kaulin wasu na yin akwai wannan kauli to amma da irin da magariba eh irin da juma'a da sallar idi ba a yin ta ita kadai to wani haka ya ɗauki waɗannan kabarori mutum guda tilo shi bai sai cikin jama'a an gane wannan sai ce mi wa bil mu'adda dunal maqdiya sannan sun ambata kuma sun ce sai sallah mai lokaci aka kaddara ka ka rama sallah sallah ta kucce ma kan rama ta an gane ai kada'i kai to ba awa ta kada'i ko wanda ka cewa bayan sallah aka kuma ko bayan sallah farilla sai ce to ko bayan ko farilla bayan sallah mai lokaci ba bayan wadda kan rama ba an fahimci wannan sannan ya ce mi wa bil muqimi dole musafir sun kace ko mazaunin gida kai banda matahi sai mazauni banda matahi kaji ashe akwai sabani da yawa to wannan kuma ya hanka doki wannan kila akwai sai a samu wata shubha ina jin ma'aikacin mai aikin hajji matahi na ko mazaunin gida to za a samu shibha anan amma dai cikin maganganu akwai da sun ka faɗi haka mu ci gaba wa bi sakil nisri dul qaryat wan akwai da yace kai ku dakata duk kuna wanda kan ku dan birni kai ba kawai bai sai dan birni sakirul misri dunal qarya wanda a kawai bai dan birni kai dama abin na wayewa na kenan ko yawa ko wanda yace haka sai ima sai sai ibn hajar yace wa zahiru ikhtiyar al-bukhari to a zahiri abinda shi bukhari ya zaba in mun ka diga hadisan da ya jiro muna shumula zalika lil jami'i shi kowa nayi duk waɗanga da an ka ce kaza kaza shi a can wace sallah ya ce ko wace sallah farilla ko nafila mai lokacinta ko taranko a wajen maza ya ce mazan da matar duk suna yi a wajen tafiya ko rashin tafiya da matahi da mazaunin gida duk suna yi a wajen ba kawai dan birni ya ce kowa ibada ta kowa azama an ce dan birni bai yi ko ibada da alkaci sai dan birni ko sai ba kawai kowa na yi shi yasa imamu Bukhari da ya tashi ya iya zaben hadisai sai ya zaɓo ma kowace kadiya hadisin ta asarinta sai jero su kila an fahimta in ka ce sai bayan sallah to yanzu hadisin da muka karanta cikin muwadda na Umar zaka ci karo da shi ta kenan ko wani hali hali aka biya ko in ka ce sai maza banda mata Imam al-Bukhari ya kawo wani hadisi nan sai ya ce mi sai ya ana cewa maimuna matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimunatu an santa a zojin Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbiru yawmun nahar sai kawo hadisin ta asarin ta sannan ya ce wa kunnan nisa'u an samu asari inji bukhari bukhari ne ka karantawa an samu asari ce a mata wa kunnan nisa'u mata sun kasance yukabbirna suna kabbara khalfa abana ibnu usman ibn affana bayan aban dan usman ibn affana shi abanu nan shi mi'at kamar misa sun kai kabarori ba ne shi amiran wa kana amiran shi na amir nawa na al-malik abdul malik bin marwan abdul malik bin marwan shi ya khalifa na gaba dai capital headquarter tana sham to lokacin nan a nan garin makka ko ku a nan garin madina an sawa an sa a bani dan usman bin affan a matsayin gwamna ko a ce sarkin madina to in ya hita yana hita tare da masu aikin haji han mata to ya anka je can da matan da mazan suna yi tare da shi bai hana su ba kila fahimta to imamu ma, eh, eh, bukhari duka da ya ta kakka irin wadanga asari da yawa karshe shi yasa ibnu hajar ya kawo waɗannan kauluka wasu sun ce bayan sallah wasu sun ce sai nafila wasu sun ce sai farilla wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza yace amma bukhari duk ya kace wannan an fahimta saboda haka kenan ko ina ana yi ko ƙadiyya in ka ɗauki fatawar bukhari ƙadiyya ta biyu sai mu ce wal atharu allati dhakarnaha tusaid waɗannan da muka ambata sun taimaka ma wancan kauli sai ce walil ulama ikhtilafun kuma malamai sun yi sabani aidan kuma fiftida'ihi wa intihaihi yaushe kwanukan ka farawa kuma yaushe suka karewa sannan da wace sallah aka farawa da wace sallah aka karewa sun yi sabani shi ko ga sabanin faqila wasu suka ce min subuh yawm arfa subahin taran arfa subahin taran arfa ba azhar sallah ba kamar da muka karanta yanzu subahin taran arfa wakila suka ce a'a yan farko na muka magana suka ce ba subahin ba a'a ran arfa din amma min zuhuri da azhur din ranar arfa wakila sun ka sha'a min asarihi la'asar ta bayan arfa wakila sun ka sha'a min subuhi yawmun nahari wa shigar sallah amma ba sai azhar ba da subahin aka farawa wakila suka ce a'a ras sallah din amma min zuhuri da azhar aka fara kaulin wa kaulin malik wanda muka ce min zuhurihi waki to waɗannan kauluka su an ka samu ko dai arfa a arfa ran arfa uku an ka samu ko ka ce bayan subahin ko ka ce bayan azhar ko ka ce bayan la'asar a arfa sun kare sannan a rasu sallah ko ka ce bayan subahin ko ka ce bayan azhar a fahimci wannan wasu da ya sun ɗauki rasu sallah ne amma bayan mi bayan subahin sun ɗauki wannan sun karfafa shi Muhammad Nasir da Albani ya rubutu kan wannan mas'alar kuma ya kawo wannan bayani da ya cikin a sharhin sa da ya Irwaul Ghalil a Irwaul Ghalil ya ambata yace sallah aka yi ne bayan sallar subahin sallah aka yi ne kila an fahimta saboda ni saboda yace kwanaki an ka ambata to in ko ka fara da azhar baka fara farkon farkon yinin ba a fahimta sai yace yinin aka karewa to wanzu an ce a ayini ayi abu cikin yini sai ka fara shi da azhar kuma alhali ga wanda ka cewa bayan sallah aka yi ne to an ba sallah guda kenan ko to ya dai maganganu da haka saboda haka yace da subahin aka yi ne to a yayin da kuma wani kauli ya yi da azhar kamar da muka ganin cikin muwadda mun dai fahimta lokacin fara ko kauli uhudu akwai ko ko kauli biya akwai subahin ta arfa ko azhar ta arfa ko la ko la'asar ta arfa ko subahin ta sallah ko kuma azhar ta sallah ko yaushe aka gama shi yaushe aka dakatawa sai ya ce ni sai ya ce wakila fil intihai garar da aka karewa saurara ka da wani kauli ila zuhur yawmun nahari az-zuhur sallah aka gamawa to hara yaushe shi kila mun sani ba ko arfa ya fara kila ina arfa ya fara ya dauki kenan daga arfa sai sallah kuma ko sallar azhar taran nan an fahimta yace wa qila suka ce ila asarihi la asar taras sallah la asar taras sallah wa qila suka ce ila zuhuri sanihi azhar ta washi garin sallah an fahimta azhar ta washi garin sallah wa qila suka ce a'a ila subuhi akhiri ayyami tashariki an san kaulin wane ne wasu ka ce sai subahin ta ƙarshe ta yinin tashariki na ƙarshe cikin ayyamu tashariki to wanda aini na karshe ba ran sha uku ga wata ba to subahin din yinin nan ita rana ha karewa an fahimci wannan sai ce mi sai ce wa iya suka tiya ila zuhurihi sai azhur ta ayyamu tashariki ran nan wa iya sun ka tiya ila asarihi sai al'asar ta ayyamu tashariki akhiru ayyamu tashariki ranan nan da shi ma malik yana da cewa ga subahin aka dakatawa to akwai wanda ya wuce ya wuce lokacin yace sai azhar wani yace sai la'asar ibn hajar ka magana yace haka hadhihi al-aqwala kullaha an-nawawi duk imam an-nawawi ya kawo dinnan kaulin luka kuma ya magana akan su illa sani min al-intihai na ya bai hudi ba wannan ni na kara shi inji inji ibn hajar ba ni ba ibn hajar yace shi ɗaya ya kara shi imam an-nawawi shi ɗaya bai kawo ba na biyu sadda karewa to in ka ci sadda karewa rana ta farko sadda karewa ras sallah da azhar akwai kuma rasalla da la'asar to rasalla da la'asar dai imamu da bai hudu ba bai ambata ba ibnu hadar ya kara mai an fahimci wannan sabani to mu saurara mu ji wani abu don mu fahimci da karafin yake da kuma ina na aka sabani har sabani ka daukai abin sabani har baka su ka dawanka mu saurara mu ji wani abu yace wa qarra wal baihaqi imamu al baihaqi ya waito an ashab ibn mas'ud daga al majma abdullah ibn mas'ud ya waito wasu maganganu sai ce walam yasbut fi shay'in min zalika anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hadithun duk cikin maganganun ga ba hadisi ko guda ingantacce da ya karfa wata magana babu mai hadisi duk cikin su kowa ra'ayi na ya kwadi walam yasbut fi shay'in min zalika anin nabiyyi sallallahu alaihi sallam hadithun babu hadisi ingantacce to kaga irin nan babu wanda zaka ce mu dan bid'a ko babu wanda zaka ce mai yayi kuskure tunda ko kai baka da hadisi kai ma din in ka ce ga ranar ka baka da hadisi an fahimci wannan duk mu fahimci inda aka sabani kuma yanzu akwai dama ta sabani akwai dama ta sabani kuma akwai dama a ban mutum ya dauki abin da ya ga dama saboda ban da dalilin zan ce ma ka ban naka ka zo ganawa amma inda mun samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gifta to shikenan kowa sai ya ajana shi ima fa mun faci wannan sai ya ce ni sai ya ce wa asahuma wa asahhu ma warada fihi anis sahaba yace mafi inganci da duk cikin kaulukan da an ka cirato in dai daga sahabbai naga annabi dai babu amma ga sahabbai an samu yace an samu to mafi ingancin in muka bi sanadi wanda an ka he inganci qaulu aliyin wa ibn mas'ud qaulun ali ibn abi talib da qaulun abdullah ibn mas'ud innahu su qaulukan su in dai cikin magabata na mujiyati haka su qaulukan su sun ce min subuhi yaumi arfata sun ce subahin ta rana arfa sukan hadisi ya tabbata ga Abdullah bin da Ali bin Abi Talib a wasu sun ce subahin ta ranar arfa tun arfa aka farawa kenan an gane yaushe a ƙarshe ne ila akhiri ayyami minan har ƙarshen kwanukan mina sha nawa kenan har sha uku ga wata kuma an ka ce ƙarshen yini sai rana ta faɗi ka kenan sai an yi la'asar wannan ya ce to in an ka ce mafi inganci ta cikin maganganun malamai cikin magabata to kaulin Ali da kaulin Abdullah ibn Mas'ud waka wadin wannan ibn Hajar ce wannan hadisi akhrajahu ibn al-Munziri wa ghayruhu ibn al-Munziri ya tada shi da wannan sai yace wallahu a'lam an fahimci wannan to wannan sabani na biyu kenan sabani na farko yaushe aka yi da wata tabbata sabani na biyu shi aka fara shi a karewa na uku wa amma sigatu takbir to ya aka cewa kabbaro ne ya aka yin su to sigar takaziri fa asahhu ma warada fihi sigar ta inganci ita ce wata zo wadda yake akhraju Abdurrazzaq Abdurrazzaq ya da wannan hadisi bi sanadin sahihin an Salmana daga Salmanu al-Farisi kala ya ce kabbirullah ku rinka girma Allah ku ce yaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haka Salman farisi ya kawo shi na shi kawai kabbarori uku aka jere a aji akwai madauka akwai madauka akwai madauka ba su da adadi gwargwadon da kaji ka gaji ko gwargwadon kaga ka bari haka nan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan injiwa inji Salman farisi amma wana kala shi abdurrazzaq ya cira tu hadisi an sa'id ibn jubair da sa'id ibn jubair wa mujahid da mujahid wa abdurrahman ibn abi laila da abdurrahman ibn abi laila wanda yake akhrajahu ja'far al-firyadi ja'far al-firyadi ya fitar da hadisin fi kitab al da a cikin littafin sa kitab al da cikin babin da ya kulla na kitab al-idain min dariqi yazid ibn abi ziyad daga han yazid ibn abi ziyad anhum daga waɗancan da mun ka ambata suwa su ne Sa'id ibn jubairin Mujahidu Abdurrahman ibn Abi Layla sun kawo tasu ko ku an kawo abinda suka cewa kamun mu kai ga abinda suka cewa yace ho qauli shafi shi Imam shafi ya dauka shi ra'ayin Shafi'i wa zada shi to akwai ƙari bisa ga waccan da mun ka faɗi walillahi alhamdu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu akwai bakin nan kabbarori uku da walillahi alhamdu wa a wani a wani a wani ruwaya an ce yukabbiru salasan zai kabbara sa uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to ba wallahi alhamdu zai ce ba wa yazida sai ya kara wala ilaha illa Allah sai ya sa ga wata ruwaya kuma in yace wala ilaha illa Allah akwai tsayi amma ga wata akwai wahdahu la sharika lahu qarin wahdahu la sharika lahu an fahimta sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar kabbara uku la ilaha illa guda sannan da kabbara uku la ilaha illa sai tun haye wahdahu la sharika lahu lahul mulku ala kulli shay'in qadir wa a wani kuma an ce sintani kabbara biyu za a yi farko Allahu akbar Allahu akbar ba'dahu ma bayansu la ilaha illa Allah ba'dahu bayan su sai ce wallahu akbar Allahu akbar kabbara biyu sannan ya ce walillahi alhamdu wannan kila ina mu shi mun kai saba a kasar ga ko Allahu akbar Allahu akbar ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد to wangar shi muka saba mun kila mun yi sa'a dun cewa ya ja a zalika wannan shi yazo an Umar daga Umar wa Ali ibn Mas'ud da Abdullah bin Mas'ud shi yazo gare su kuma hadisi ya inganta Imam al ya hidda shi kuma riwaya ingantatta an gane ba yace wa bihi qala Ahmad kuma shi amma zabi Imam Ahmad da shi ya hani wa Ishaq da Ishaq ibn Rahawai sun ka hani da su wannan ga kenan in ka ce ka doki atammu kuma ko ga siga mun ka diba wanga atammu ko ma'ana ya kawowa ciki akwai hamdu ciki akwai la ilaha illallah kuma akwai kabbarurin wanda na farko babu babu la ilaha illallah babu wani abu illa Allahu akbar Allahu akbar sa uku ko sannan ta biyu kuma akwai Allahu akbar Allahu akbar sa uku wallahi alhamdu dai sai ta uku akwai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wa la sharika lahu wa alhamdu ala kulli shay'in qadir ita babu hamdu sannan ita ko ga akwai Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu kabbara biyu sannan a ce la ilaha illa Allah sannan a sake kabbara biyu sannan a ce wallahi alhamdu ita abinda Umar bin Khattab ka cewa da abinda Abdullah bin Sa'ud ka cewa sannan shine kaulin Imam Ahmad ya dauka shine da kaulin Ishaq bin Rahawai ya dauka kuma shine kaulin da malam ya ce shi ibnu hajar ya ce hadisi ya inganta game da shi to alhamdulillah ina da an fahimci wannan to Allah ya sa albarka abu na gaba aka maka Allah bismillah ko da ke baki da karatu mu ko na'am qala malikun nan nake ai na gama qala malikun sai ya karanta wata kabiru ko قال مالك والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب إنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحلم فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق قال مالك الأيام المعدودات أيام التشريق قال مالك والتكبير في أيام التشريق كبروا لنن da an kace ai ayyamu tashriqi kwanuka 11 da 12 da 13 ga wata alal rijali wan nisa ashe fatwa fatwa bukhari ta mako na an samu wafaka maza da mata duk suna yi eh kuma wannan shi ya tabbatuwa Tunda ga maimuna matan manzo tana yi sannan ga matan da azzamanin abanu bin usman babban tabi'i dan dan usman bin affan kuma wanda ya karatu ga babansa kuma amiru na wannan amiru madinati gashi ya tahe da mutane kuma hatta da mata cikin su suna mata na yi saboda ka duk kowa na yi illa dai kamar da an kai sabawa a wasu babubuka mun san mata ba su daga sauti ko suna yi gwargwado ta ji da kanta ba irin wanda namiji ka yi ba ko mun san wannan tarbiyya don ya yi siffa ta mace ba nun wai an ce al'aura muryar mace al'aura ta ba wannan ba kauli ba ne mai karfi amma dai akwai wanda a ladabi ga mace da mutunci ga mace kai ma kaga in ka ga mace tana shirye kwancin kwana ta tafka ta daga murya ta faɗi wani abu ai kaga ina ganin ka san kuwa ta ko ehe kaga ta ta daga cikin dabi'a ta da an ka sani ta kamun kai to shi yasa duka sai a ce su dan sassafta gwargwado ya suka ji da kansu ko ehe babu ba wata matsala game da wannan <clears throat> shine alal rijali wan nisa man kana fi jama'atin aw wahadahu kaji ba shina cikin jami'i ko shina cikin jama'a ko shi kaɗai yake a tuno da abubuwan da mun ka faɗi da zu kamar imam malik ya san akwai waɗannan kamar yana raddin su guda bayan guda ko ehe biminan aw bil afaki amine ki ko a wasu sassa kulluha dukan inda yake wajibun to kaji wata magana wajibi na kaji magana kan ta dan karfi ko eh mahiyan fatwai malamai dai sunna ce mustahabi a nan kabbarori da mai aikin haji da dukkai tunda ba su cikin ka'idodin aikin haji yinin aka ba ko yin nan amma abin da yasa wasu sun ka dokai wajibi zamu ambaci wani dan abu gaba kadan da yasa sun ka dokai wajibi amma dai gashi imam malik shi ma lalle ya dan karfafa nan ya ce ya buge da kowa da mai aikin hadi da kayan da a gida duka ya ce wajibu rahimallahu malikan abin ya na'am na'am yace wa inna ma ya tammun nasu fi zalika bi imamil hajji a lokacin nan ga ga ga aikin haji ga kabbarorin nan to mutane za su rinka koyi da shugaban amirul haji. sadda ya fara kabbaro shi zai bude musu kowa ya bude ka kamar imam mali ya dauki irin waɗannan kabbarori kamar layya ka san lallai sai limu ya fara yankewa ko sannan kowa ta yanke ko to haka ya buda sai ya ce liman shi kami shi ka buda musu ehin bi imamil haji wa bin nas bi za su kula da cewa shugaban al'alakin hajji da kuma mutanen da sun ka fara amina sun fara kabbaru su ma su fara su waɗanda ba su can kenan لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام اهتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل saboda abin da yasa za su koyi da su su dan shugaban Amirul ko ko jama'a su ne wanda sun ka dawo gida sun ka shigo hillu kuma su ne aka koyi da su ba su ne ka bada sallah ka bada sauran abubuwa ba ba shugaba ne ba to ko yana can koyi aka yi da shi in ranar ta fara sai ya fara in ya fara sai kowa ya fara fa amma man lam yakun hajjan amma wanda ba cikin aikin haji yake ba fa innahu la atamu bihin to gashi ashe wanda ba cikin aikin haji bai koyi da su a'a illa fi bai koyi da su ga komai ma illa fi takbir ayyamut tashariki sai wannan kwanuka sai ayyamut tashariki ya fara sannan ya fara kamar abin da yake son ya ce cewa yake son waɗannan ayi takbir fi ayyamut tashariki ana kula da waɗanda accan don asali su an ka azama abin sai kowa ya koyi da su ina fatan mu gane wannan kala maliku imam mali ya ce al'ayyamul ma'adudatu ayyamul tashariki Allah madaukakin sarki cewa ya yi wa yadhkuru rusmallahi ko fi wa yadhkuru rusmallahi fi ayyamin ma’alumatin ko alamar zaƙa kum razaqakum alama ko min bahimatil an'ami sai yace mi ayyamun ma'lumati mu kula da wannan sannan wani wuri yace wazkurullaha fi ayyamin ma'adudatin akwai al-ayyamul ma'lumatu akwai al ma'adudatu to ku ambaci Allah cikin ayyamul ma'lumatu ku ambaci Allah fi ayyamil ma'adudati me yasa imam mali ya ɗauki cewa tabbarori nan ga mai aikin haji wajibi na al'amru ya dullo alal wujubi ko yan ka ba da umarni ai wajibi kenan ko to Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'adudati kula ma'adudati kwanuka ma'adudati to kamar ka tambayi malik waɗanne na ayyamun ma'adudati qala malikun al ayyamul ma'adudatu ayyamut sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata to amma ga ayyamul ma'adudat bai ce haka ba ya hikaito musu cikin ɗabi'a da ma'aikatan aikin haji kai masu aikin haji kai ko ko musulmi kai suna kaza suna kaza sannan suna ambaton Allah cikin yabo sai ce fil ayya fi ayyamin ma'lumati to mi ayyamin ma'lumati su ambato cikin su ba wajibi bane su kuwa ayyamin ma'lumati su kuwa ayyamin ma'lumati kwana goma na farkon na farkon zulhijja da goma da, da yanka ce watan zulhijja ya tsaya yau ɗaya ga wata to nan har goma ga wata su ayyamun ma'lumati su ko ayyamul ma'adudati sha ɗai sha biyu sha uku to umarni ga wa yanzu ga ayyamul ma'adudati sai ce saboda haka wajibi na an fahimci fiki hudin saboda ni al'amur ya dullu ala wujubi idan an ka ba da umarni to dole ka yi ko sai akwai wani abu da ya cire wannan cikin mi cikin wujubi an fahimci wannan to amma wannan kila fatawat tana zama garibiya idan muka diba cewa kamar yadda ibnu hajar ya ce kuma haka magana take wani hadisi guda tilo marfu'an daga annabi bai inganta ba ko bai inganta ba na ayyana ta da yaushe aka yin ta da suwa ka yin ta da yaya aka cewa hadisun marfu'un an rasu sallah ce babu ingantacce ba kila an fahimta duk abinda an ka samu an samo shi ga asar nami na sahabbai Abdullahi bin Mas'udin Ali bin Abi Talib Salman al-Farisi Umar bin Khattab Abdullahi bin da sauransu ko kaga ko inda ko ya dullu al-wujubi da kila sai an samu asalin tu ga tushe saboda haka shi yasa wasu malamai ba su tafi kan wannan kauli ba an fahimci wannan karatun dai ko babu salatul mu'arrasi wal muhassali akwai wani abu ga masu usulu shin duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duk komai yayi ibada na ko ku akwai abin da ba ibada ba mu'amala ta ko ku ba in al'ada ta nika so in ci al'ada yanzu duk kalar tuwahin da annabi sa in kasa su ibada ta ya sa hori ya sa ja ya sa baki ya sa baki bai sa ga ya sa baki shi to na san da ya sa hori ya sa ja ya sa kori ko aka baka Allah na sa baki ya sa bakin rawani amma ya sa bakin riga to inda ya sa ko to shin wannan babul ibadati yake ko babul adati yake kun saurin yanke hukuncin kenan ko takalma da irin ko silifas ko rufahi ko kufi ko wani abu ada ko ibada rawani al'ada ko ibada al'ada malha ko hulla al'ada ko ibada sanda al'ada ko ibada hita rana kaza ra alhamis al'ada ko ibada al'ada ko ibada to wannan dole a karanci usulu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin dan adam a matsayin ɗan adam shina da wasu abubuwa da ɗan adam ka bukata ko wannan ba batun a ibada ba yana da wannan ko kamun ya zan annabi a yana wasu abubuwa wanda kun ba ya zan annabi bai ba abubuwa ne ba tunda ba a hana shi ba a fahimci wannan idan yanzu ka tashi da mota yanzu za ka tiha Kano ka tashi nan gwargwadon da ka tashi koyo shi ka tashi kila in ka tashi akwai mai tsayawa gusau ya tsaya ya tsari ya sha mai ya koma wani arwallaye ne in lokacin sallah ya yi sallah sane ya tashi ko miƙewa in ya zo zara kila ya dan tsaya in ka kila kaduna yi ko kuma in ya ɗauke hanyar kano aka bi annabi da ya tashi in ya tashi daga madina in zai wasu yana branch wasu wurare branch a wurin wurare daidai a ce ya gaji ko ana bukata a zanna a ci abinci ko ana bukata a huta waɗannan branches ɗin da ya ɗanyi al'ada ko ibada al'ada ko ibada to to wannan shi zai jawo karatun mu nan shi zai jawo karatun mu nan da annabi ya fara aikin haji akwai wuraren da kun san aikin haji da kafa da kafa an kai shi ko kuma ko yanzu da alhamdulillah da kafa aka yi har yanzu ba ta canza ba illa dai yanzu ma da kafin kama kila ma yanzu ya haihuya zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam bisa gan hawa tunda mutane ba su da yawa ana hawa raƙon da jakkai da sauransu ko yanzu kaga ba su bari kan ka jaki ko rakuni sanan kun baka taya da mota ko mashin ku ba a bari ku amma dai da kafa ko to dole in za ka hito daga makka za ka tsaya ko ko daga mina kokari za ka kai inda ka ji an ce annabi ya branch wurin nan ka tsaya ko ko in ka kawo wurin nan ko baka gaji ba dole sai ka kwannan ka tsaya ka huta ko kana wucewa in kun ce al'ada wucewa ka babu komai in kun ka ce ibada sai ka tsaya wannan an samu takaddama kun ga abu zai sauki ko amma an samu takaddama tsakanin imam malik wa gairuhu don mahaucci imam malik kamar wai kasan wani azayin imam malik kamar har da irin kasar gana mu saboda mun bata mai imam malik suna ko sai mu yi ta yi mu ce malikiya ta muka kuma karya ta muka wallahi ba bid'a ta haka karya ta maliki bai ce ba sai sai kai ta ganin lahi imam malik wallahi imam malik bari'ul bai kusan da wannan bid'a taka ba amma saboda tun ina malikiya to ni yi sai a ce malikiya kawai to imam malik saboda tsananin riko shi hatta duk aikin hajjin da mazu sallallahu alaihi hatta da wuraren da yake tsayawa ya dan huta ko ya hitsari ko ya arwalla sai saka da cikin ibadat manasikul hajji yassa su tawha shi manasikul hajji yassa su kuma kun san wani abu imam malik ya da wannan fatawa sai mu huta shi da wannan fatawa a mashi ku tsananin riko da abinda annabi ya yi, nima na sai kakkun saboda haka hatta in ka samu annabi ya tsaya ya boli in ka tonan tsaya yi boli eh <laughs> to nan sani eh shi yasa sai ya kawo salatul mu'arrasi wal muhassabi sai an tsaya a mu'arrasi an yi sallah an tsaya a muhassabi an yi sallah imam al da wannan fatawar in kuma ka gane dalilin imam malik nan jinjina mai zaka yi ba suka ce zaka yi ba kuma ba shi adda wannan ra'ayi ko san mai wannan fatawat abdullah bin umar jazakallahu khairan abdullah bin umar wanda in yazo ko dan zaga ice sai dan zagaya ko kuma mun san da wannan to mu'arrad da mukhass da muhassab wurare na biyu mu'arraf daga sunan ma kana ji mu'arraf da mu'arras wurin kwantawa a yi ta'arisi ni a ta'arisi a yi kwanan dare a ida a wayan dare ka ɗauko ta hiya tun yinin Allah ka ɗauko ta ka kwanda magariba kun kizarce sai can ta sama ƙarhe biyu ƙarhe uku kwana ya ishe jama'a sai a ce tsaya ɗan rumama rumama aka ce ko ko lumama ɗan lumama shi a ta'arisi da larabci ta'aris to ma'arrasu wurin da annabi ya tsaya lumama to da ya tsaya kwanta na ya huta ya tashi yayi sallar subahin nan yayi sallar subahin nan amma muwafaka ɗaya an ka samu ganin wurin ya zan convenient a tsaya dan kwanta a huta an ka samu amma imam malik sai saka da ciki in ka taho nan tsaya kwana in ka taho sannan kai sallar subhan sannan ka wuce mu'arraf da muhassab bari da malai ya ja mun fahimci babin sai ce babu salatil mu'arrasi wal muhassab babu salatil mu'arrasi wal muhassab حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك قال قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ya kwantar الله صلى taguwa ce anaka ko ba a sa taguwa ba ka taguwa don anaka ga taguwa aka sa shi ya yi fakin kenan ko ga mota kenan bil baqaha a wani wuri da aka ce ma baqaha baqaha al abqahu al muhassabu al-mu'arras ana cewa sai dai bataha wuri biyu take akwai bataha dil hulaifa akwai bataha'u makkata to nan shi yasa da yace bil baqaha a bataha sunan wuri na sai yace allati bi dil hulaifa don ka gani akwai tanni akwai ta makka yace wannan da azul hulaifa annabi da yazo nan sai gurfanar da raƙuma tai fasalla bi ya tsaya sallah nan saboda ni saboda shi a wuri na wanda ya dace ya huta ya an gaji sai ya tsaya ya sallah nan qala nafi sai nafi yace muna to wa kana abdullahi ibn umara ya fa'alu zalika abdullahi ibn da duk taho nan ko ya gaji ko bai gaji ba sai ya tsaya ya ajira kuma ta yayi sallah nan kan da shiga madina mu qara qala maliku قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه وإن وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به wannan baɗaha'u shi ne aka ce mu'arrasu wurin da annabi ya kwanta ya kwana ƙala malikun layan bagi bai kamata ba li ahadin ga kowa an yujawiza al mu'arrasa ya tsallake inda manzo Allah ya rumama inda annabi kwanta ya kwana kai ka wuce baka yi kwana ba bai kamata ba idza qafala idan ya dawo hatta yusalli fi sai ya yi sallah wurin wa in marrabi in an kai daidai da lokacin da ya biya wurin fi gairi wakati salatin ba lokacin sallah na ba lokacin karaha a yi nafila to fal yuqim ya aji kaya ya tsaya hatta ta hilla salatu har lokacin sallah yi. ko bayan la'asar ya zo ko bayan sallar subahin ya zo ba ba ba na fila lokacin ba to ya aje sai lokacin sallah yayi ma sallama badalahu in lokacin sallah sai ya sallaci abin da yake na iyawa ma badalahu ko raka biyu ko hudu ko takwas ko nawa li'annahu ni a dalilin kai malik annahu yace saboda balagai hadisi ya kai min anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi arrasabi ya tsaya nan ya rumama shi yasa ni ce kwatta ho nan ya rumama wa anna abdullahi ibn umar kuma mu gane ba khususiyya ta ba abdullahi ibn umar wanda shi ba annabin bane ana khabihi da ya kawo nan sai da dugona da raƙuma ta tsaya nan yayin sallah kaga inda khususiyya ce sai ka ce annabi dai kai kaji ma malik da tsabagin riko tashaddud nan ga sunna kaga shi sa wasu abubuwa akwai wani karatu mai daɗi nan gaba na riƙon sunna shi ma kila koyo muna aikai shi in dai lokaci ko da yake lokaci ya tafi ka gane cewa malikanci ba haka kama cin karo da hadisan annabi ba kana cewa malikiya malikanci abin da yake in dai kana son kai tsaftatacce at-tamassuku bima sabata fil kitabi was sunnati in dai imam malik haka bida imam malik yana cikin madan da jeran ge mutashaddiduna ko ga malaman hadisi da sun kai categorizing din mutanen hadisi sun ka ce akwai al-mutashaddiduna akwai al-mu'tadiluna sannan akwai almutasahiluna kadiba su ina sun ka sa imam malik cikin mutashaddidin sun ka azai imam malik ma hu tsanantawa ya bid'a ga kadan yace a sheka madina a sheka madina a ah, kun san hadisin ai tambaya ɗaya eh, na ayin Allah kaifa yastawi ɗaya ce kaifa yastawi ya karanta ar ala al-arshi kaifa yastawa ala arshi yace to al-kaifu dai wal bihi wajibun ko su'alu bid'atun wa ma araka illa sahibi bid'atin ikhrujuhu ko ba haka ba imam malik rahimahullahu ta'ala ma malik yana tsananin ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsananin ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye imamu malik Allah ga horta malam ka ce daga nan kun ce daga nan Madina mutum bai ɗauka ihrami sai ya kai zulhulaifa ina zan ni ina zan ɗauki nawa yace a ah, ina zan ka ɗauki naka haisu ahallan nabi sallallahu inda annabi yayi shi an yace to algar ta malam ban samu dama in dan doka da nan Madina ba in dan ƙara lada yace a'a ah, yace kakkai ina tsoron ma fitina fitina ne ka tsoron ma ce haba alga ta malam ni an maida al'amari da zahi yan nizin luka na zankara kuma lada na ka da kuma ka ce fitina yace kwarai da gaske fitina kuwa akwai fitina da kaka ganin wada annabi yayi yayi kusuri kai sai ka dan kara akwai fitina da ta kai haka nan sai ya ja mai fali hadarin ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatu yace ita aka mihi imam malik rahimahullah ta'ala saboda haka indai kana bai tantagar imam malik ka bi ma sabata ga imam malikin imam malik mutum na malami yana kuri yana daidai in abin da ya ambata daidai yake da alkitabu was sunna ɗari bisa ɗari kuma wannan cikin mazhabin imam kuko cikin kaulukan imama shine mafi yawa shine 99% cikin fatoyin imam malik ba abin da aka jingina mai ba inda ya daidai su ne 99% kila inda an ka samu inda dan kauce saboda mi saboda babu wanda ya kara da komi babu wanda ya ka cewa shi alamul kull alimul kulli tunda ya zan ya san komi kenan to ya zan annabin ko ba haka ba kenan ya zan annabi zo zo shi da annabi lahi alo babu abin da ya bato gare to kan sai baka ma cewa haka to sai irin irin wuraren nan saboda haka mu kiyaye kware da gaske shi imam malik duk da dibinan duk mazahibul arba'a ka hatta da wanda kun ka sani mai kaihi kun san shi ibn hazmi shi ma bai da wannan ba tsananin tamassuki ko to shi ma ya ga munasaba ɗaya da an ka samu ba sai an kwana wurin gaba an dai samu munasaba muwafaka ɗaya ta amma imam malik ana wannan an gane ba wannan mu'aras ko da badaha ko to muhassabiha wa haddathani وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت ita ku wannan muhassadi kusa ga makka take ita in ka fito daga mina kai ji wa jamra ka biyo sai dai yanzu ba a gane ta mun biyo ta nan amma ba a gane ta don wurin dot saboda titi in ka bi titi to duk saboda gyare-gyare an kauce hanyar saboda irin duwatsu ana kakkauce mu duwatsu in goda bai kabbi sai bi ka ba ta muhassab ba ehe amma dai in ka kawo ana gwada ma hilin muhassab kai ka san shi in ka karatu kana sani to kusa ga makka yake shi ma ana ce mai bafaha ana ce muhassab shi suka ce bafaha o makkata ko ku su ce muhassabu makkata ko su ce mu'arrasu makkata shi ko wancan na hulaifa su jingina shiga hulaifa abin da ka so mu gane da mu'arrasu da muhassabu sannan da badaha'u da abdahu duk sunan bagire na akwai shi makka akwai shi zulhulaifa madina bari na baku wani misali kun san ban sani ko sai kun da shi amma ai na jin ko wani gari akwai kan wuri ko kan wuri kuma akwai tudun wada zaka jazakallahu khairan babu kan wuri kila akwai tudun wada dai ko yawa kwato akwai tudun wada zariya kaza kaza irin to irin wannan sunaye na sai ka same shi ka same shi nan muhassabi din a makka to shi ma ya in zaka shigo makka bai da nisa daga makka yanzu kana kawa daidai wurin kana cinkan ka'aba da ka kawo nan kana cin kan ka'aba to da manzo sallallahu alaihi ya kawo nan an gaji an tsaya jiran wasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aji kayan nan to abdullahi bin umar wahdathani an malik an nafi' an abdullahi bin umar kana yusalli adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isha'a bil muhassab in ya taho nan shi ma yini ya kai yini ya an ce abin da yasa yake wadanga salloli rashin ayyana wace sallah annabi ya wurin nan mantuwa wace yayi saboda haka ya manci wanda yayi to bari yayi azhar yayi la'asar yayi ba isha ya san da cikin suna a dai muwafaka yana yin subil muhassabi a muhassab mai yadkhulu makkata min al-layl ya shiga makka da daddare shi wa abla bin umar fa yadufu bil baiti muhassab shina mai ishirin ya ka faɗi khalilan ya'uja bil muhassabi wanzila wala tabgiya an hayfihi mutahawwala وأكرم به مغنا تحراه منزلا أحق عباد الله بالمدد والأولى نبي له أعلى الجنان مبوأ wannan mai ishirin to wannan shine mai ishirin na kaso ishirin na mai da tun ana yara ana ana wake ango zai yawa ta sai abin ya zama min kamar a sayudi ya zo ya yi ta koyon ilimin iki bai iya ba ya ta koyo ilimin diki ya kasa ya ce da duk ɗauko harakar lisani sai ka ne ya kama ciwo sai rinkule ya aji amma da ya jawo hadisi sai ya ji wasai ya ce ashe Allah ya taimake ya zan malamin hadisi ba ya zan jiki ba da yake yana sukan yana sukan mandiki ya samu rigima da wannan to haka na sai yawa sai ka tashi ka abu ko da mun ka tashi malaman mu suna sai da sun ka samu ka haddace su su zuhudu su daliya su alburda su ishiriniya ishiriniya ga kowane launi na iya mashi ishiriniya fa launi ko hudu ko biyar a ce to yawan ga launi ka zaki irin wanga ina ji waɗanda ashiya ga sun sani yan kai ango ni ya haikara ni ka dan ishiriniya suna <laughs> muna dan ya ita ishirin ishiriniya eh, to kuma sai Allah ya canza min da mai alheri <laughs> duku bil baiti ina jin lokaci yayi to kun ga nan dai to yanzu a Malik shi ga shi gare abinda annabi ya wasi ayi ko al'ada ko ibada ko ko al'ada ko ibada amma ga kaida an kauce mata wasu wurare akwai inda an ka samu akasi ko kila karatu na ga lokaci ya karatu bai bamu dama amma in muka zo karatu na gaba kila mu bayani game da haka nan insha Allah Allah dai kada mu da shubha abinda sa Imam Malik duk don kila wani bai kuma dawa abinda sa Imam Malik saka da waɗannan cikin ibada cewa yayi ba kakka ɗauki cewa duk abin da annabi ya yi imam mali ya ce duk ibadata ko haddasa tuwahin kala da mi da mi duk ibadata ba ka imam mali ka ba abin da imam mali ya ce idan ana cikin wata ibada formal ibada ko to annabi sallallahu alaihi wasallam an san bai sa wasa ciki bai sa wasa ciki bai sa wani ra'ayi ciki to in dai cikin ibadan nan bai gama ba duk abin da ya yi ba ɗauka ta wasa ko ta da wani abu kawai sai a ɗauka cikin ibada yake kina an fahimci kaida ko in dai cikin ibada yake in ko ba cikin ibada ba wannan ba ma cikin ibada yake ba zaune ake wannan sannan daban sai ce to aikin haji tun sadda ya fito da ni aikin haji ya fito ko tun hitowa sai daga madina ko kuma har komawa ita saboda haka duk abin da ya yi har ya komo ya dawo ibada za ɗauka ce to kan haka shi yasa ka ayi umumi ayi generalizing din a ce duk abin da annabi yi hatta da al'ada ibada za mu ɗauka ta yi kuma mu danganta magana ga mali to sai mu yi kure sai mu azama mali abin da bai ce ba abin da ya ce shi imam mali ko inda fiqhun da ya fitar in ana ibada to duk abin da ya bijiro ciki ibada za ɗauka ta saboda haka da ya aikin haji har ya koma aikin haji duk ibada ta aikai saboda haka ɗaukai ciki amma ai kaga bai ɗaukai in za ana jihadi ba ko zai wasu tahe tahe ko ai bai ɗauki wannan ba ku fahimta sosai ga aikin hajji ɗai ya sashi amma ai manzo Allah hita nan wajen wasan iyaka waɗanda ya zuwa jihadi ko mahautari ba suna ce ya haika wajen ishirin da wani abu na jihadi ba ehin to a kaga duk bai kidaya da su ba mu fahimci wannan ka'idar to shi yasa har yanzu a duk in mun ka je gaba abin yayi mana sauki amma in an ka kasance in yanzu misali yana cikin sallah yayi wani abu ibada cikin sallah da yayi shi ibada shi yasa kaga kuskure na da nan ai magana jalsa in ya taso ya zanna sannan ya mike ko aka ce ba ba ba hutawa na ba da suka ce a zaman hutu in ka tsufa tunda har yi cikin cikin sallah ran da yace Allahu akbar me shiga sallah kuma sallah yake sai sai da yace ni assalamu alaikum ko to duk ibada duk abin da yake ciki ibada ta bai al'ada cikin ibada ku fahimci abin to shi ya ƙa'ida to shi ya ƙa'ida mai ma mali kuma ga ƙa'ida mai ƙarhi ta in ka ɗauki wannan lalle mai ƙarhi ta in ba ka samu abin da ya tunkuɗe ma ita ba amma in cikin yau da gobe na ana maganganu ko ko ana wasu abubuwa wanda ba ibada ba to wani ana samu al'ada mun fahimci wannan da kyau Allah shi ne mu gaba sai mu ƙara bayani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik